Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 12 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To, zara ga kanin labaran. Kasar Birtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. Ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta tabbatar da cewa kasar a yau Juma'a ta karbi rukunin farko na makaman kariya masu linzami kira S-400 daga Rasha. masana asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin japan da koriya ta kudu na iya haifar da matsaloli a kokarin da amurka ke yi na neman hana koriya ta arewa mallakar makaman kare dangi kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirye-shiryen da shugaba muhammadu buhari yake yi game da zaben ministoci a najeriya kuma wannan lokaci yana so ya sa ministocin da ya san su ya san kwazon su ya san wato kishin su da tafiyar da ya sa a gaba ta ci gaba da kai najeriya mataki na gaba sanin kowa ne cewar demokradiyya ta baiwa kowane ɗan ƙasa damar faɗin albarkacin bakin shi ba tare da cin zarafin wani ba ko wasu ba ana iya cewa demokradiyya na aiki a jihar kaduna kuwa a'a akwai mutane da da suka cancanta a ma akwai waɗanda sun fi cancanta saurin ma akwai waɗanda suka fi cancanta an ba kaɗai ya cancanta ba. Bayan nan za ku ji cewa mazauna ya mai a jamhuriyar Nijar sun nuna fargaba dangane da wani sabon al'amari inda 'yan fashi da makami suke afkawa jama'a da rana kiri-kiri ta hanyar amfani da bindigogi. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. A wata sanarwa da gwamnatin Birtaniya ta fitar ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami saƙon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. Sai dai kuma sojojin Iran na musamman sun masanta zargin da Birtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran pas na Iran ya faɗa cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba, musamman ma jiragen ruwan Birtaniya. A jiya Alhamis ɗin ne wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Morgan Otagus, ta yi Allah wadai da abin da sojojin ruwan ƙasar Iran suka yi suka yi wa jiragen ruwan Birtaniya tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiyya ta tabbatar da cewa ƙasar a yau Juma'a ta karɓi rukunin farko na makaman kariya masu linzami kira S-400 daga Rasha. Karɓar wannan makaman bangare ne na yarjejeniyar makamai da Turkiyya ta ƙulla tare da Rasha kuma ita ce irinta ta farko da rasha ta kulla da wata ƙasa daga cikin mambobin ƙungiyar nato abin da ke haifar da fargaba cewa turkiya tana ƙara kusantar rasha amurka ta yi kira da kakkausan murya da turkiya ta janye daga yarjejeniyar da aka rawaito ta kulla ta sama da dala amurka biliyoyin kudade inda har amurka take wa turkiya barazanar yiwuwa saka mata takunkumi ko kuma ta ƙi kera mata jiragen yaƙi da kamfanoninta suke yi na f-35 wanda hakan zai jawo turkiya ta rasa biliyoyin dalolin amurka na kwangilar da suka saka hannu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masana a nahiyar Asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin Japan da Koriya ta kudu na iya haifar da matsaloli a kokarin da Amurka ke yi na neman hana Koriya ta Arewa mallakar makaman kare dangi na nukiliya. rikicin da ke tsakanin japan da koriya ta kudu ɗin wanda ya samo asali tun daga lokacin japan da ta mamaye koriya ɗin a lokacin yakin duniya na biyu shine ya janyo duk wannan rigimar a cewar shugaban kasar ta koriya ta kudu moon in a lokacin da yake jawabi a wani taron manyan shugabannin kamfanoni 30 na koriya ɗin dama an kira taron ne don a san martanin da za a maida maidawa firaministan japan abe shinzo kan matakan da ya dauka na dora haraji mai yawa akan wasu manyan kamfanoni uku na koriya ta kudu yanzu haka wasu manyan jami'an gwamnatin kasar guatemala guda biyar ciki har da ministan harkokin wajen kasar sun garzaya kotu don su dakatar da shugaban kasar jimmy morales daga saka hannu a kan yarjejeniyar samar da ƙasa ta uku ga bakin haure a yarjejeniya tare da amurka kusoshin diplomasiyar sun gabatar da hujjarsu cewa wannan yarjejeniya da za ta cutar da kasar ta guatemala sannan kuma sun nuna cewa Morales yana da sauran watanni shida kacal da ya rage masa a wa'adinsa na mulki da saka hannu akan wannan yarjejeniya zai ba wa shugaban damar ya tafi abinsa ya bar kasar cikin wahalhalu barkatai. Gwamnatin Guatemala ta faɗa jiya Alhamis cewa Morales yana shirye-shiryen haɗuwa tare da shugaba Donald Trump a birnin Washington a ranar Litinin mai zuwa don su tattauna akan harkokin tsaro da kuma lamuran da suka shafi bakin haure. Sai dai fadar White House ta shugaban Amurka ta ce komai bata ce komai ba kan wannan lamari ko da yake ta tabbatar cewa gaskiya ne shugaba trump na neman wata ƙasa ta uku da zai yi aiki da ita akan lamarin bakin haure Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. a daidai lokacin da 'yan najeriya suka matsu su samu jerin sunayen da shugaba buhari zai naɗa a matsayin ministocinsa akwai ruyuwar shugaban yana dogon nazari har yanzu akan batun wakilin murya amurka umar faruk musa daga abuja ya aiko mana da ƙarin bayani da dukkan alamu da har yanzu shugaba muhammadu buhari yana ci gaba da yin nazari da zurfin tunani dangane da jerin sunayen 'yan najeriya da zai nada a matsayin ministocinsa bayan da aka kagara cewa watanni biyu bayan da aka rantsar da shi har yanzu shugaba muhammadu buhari bai miƙa majalisar dattawa ta najeriya jerin sunayen ministocin ba lokacin da yake liyafar cin abincin dare da wakilan majalisar kasa wato majalisar wakilai ta najeriya da kuma majalisar dattawa shugaban ya ba da hasken cewar yana kokarin a wannan karo na biyu nasa a wa'adin mulkinsa ya zaɓo mutane da shi kansa ya san su ya san kwazon su da kuma amincin su sabanin abin da ya faru a wa'adin sa na farko lokacin da ya ce mafi yawan wa'anda ya aiki da su a matsayin ministoci mutane ne da aka bashi ba wa'anda shi karan kansa ne ya san su kuma ya ba su wannan mukamin ba bayan da aka kammala liyafar cin abincin dare ne na tuntubi babban jami'in shuba muhammadu buhari a mu'amala da ministan kasa wato honorable umar el yakub domin in ji ƙarin haske dangane da bayanan da shuba muhammadu buhari ya yi a kan ƙoƙarin da yake yi na fito da jerin suna ministoci a kan kari. da cewa sanda ya naɗa wa'ancan ministocin yawancinsu bai ma san su ba jam'iyya ce ta bayar da kuma wanda aka yi masa nuni a kansu amma alhamdulillah ya yi shekara uku da rabi yana aiki da su don haka ya fahimce su kuma wannan lokaci yana so ya sa ministocin da ya san su ya san kwazon su ya san wato kishin su da tafiyar da ya sa a gaba ta ci gaba da kai Najeriya mataki na gaba. To amma ka san cewa tuni ana ta magana cewa majalisar nan ta kusa zuwa hutunta na shekara-shekara wanda za ta kusan wata biyu kuma ya yi daidai da bayanin da shugaban majalisar tawa ya yi cewa ana fatar a ƙarshen wannan satin shugaba Buhari zai ba da jerin sunayen nan. Shin wannan jinkirin ba ka ganin ku bayan da aka rantsa da shugaba Buhari 'yan ƙasa suna da hujja su damu cewar lokaci yana ta tafiya ba tare da an yi wa al'umma aiki gadan-gadan kamar cewa ana takure a ga an fara cin moriyar wa'adinsa na biyu? Shi shugaban majalisar dattijai wato Dr. Ahmad nan abin da ya bayani cewa shine ana fata kuma na ganin insha Allah za ta iya kasancewa a ba da wannan list wato a wannan sati to amma satin ya zo karshe tun da gobe juma'a kuma ba a samu wannan wato list din ba iyakaci dai kiran muna fata kuma insha Allah muna tabbatarwa zai zama mai na alkhairi ne ga Najeriya da 'yan Najeriya saboda shugaba Muhammadu Buhari yana so ya tantance ya sa mutane hazikai wanda za su tabbatar da cewa sun tafiye da harkar gwamnati kamar yadda yau 'yan Najeriya alkawari. Wannan dai kana nuhin cewar kun gamsu cewa ya ba da hujja dalilin da yasa yake jinkirin nan domin shi da kansa ne yake so ya zaɓi mutanen da ya san su ya san hazaƙa su ba irin mutanen da aka naɗa masa mafi yawansu ya ce bai san su ba a wa'adinsa na farko kenan. Babu shakka kuma shi kansa wannan hutu da kake faɗa ai insha Allah har a yanzu shugaban kasa bai ce ga lokacin da zai bayar ba in Allah ya sa ya kammala abin da yake yi kafin su tafi zai ba da list nan kafin su tafi honorable umar el yakub kenan jami'in shugaba muhammadu buhari a mu'amala da majalisar kasa kan kokarin da shugaba muhammadu buhari yake yi na gabatar wa majalisar dattawa jerin sunayen da yake fatar su kasance ministoci a gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan kasa suka kagara a ba da wannan sunayen domin a ci gaba da yi wa al'ummar najeriya aiki gadan-gadan umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa A jiya ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufa'i ya aika wa majalisar dokokin jihar sunayen waɗansu 'yan jihar da yake da yaƙinin cewa suna da cancanta zama kwamishinoni da yake son aiki da su don cimma alkawuran da ya ɗauka lokacin zaɓe. Amma abin mamaki majalisar ta ƙi amincewa da ta tantance Dr. Aliyu Jafaru Abubakar akan dalilin sukar gwamnati da ta yi ta. da ya taɓa yi a shekarun baya. Kakakin Majalisar Honorable Aminu Abdullahi Shagali yayi ma abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ƙarin haske akan dalilin su. ba wani abin da ya faru illa mun yi aiki da ya kamata a ce an majalisa su yi na farko dai in aka ce an kawo yan majalisa ana so ne a tantance su a tabbatar cewa waɗanda aka kawo domin a tantance ɗinnan sun cancanci su aiki a ɓangaren zartarwa wanda wannan ne na majalisa muna iya bakin kokarin mu mu tabbatar waɗanda suka dace waɗanda suke da tunanin ci gaban al'umma kuma suka sa tunanin cewa su suna son su aiki da gwamnati ne aka yanki to abin da ya faru nan ne. shi wanda aka kawo ɗin bayan an kawo sunan shi in ya nemi shi a waya na kirawo shi na tambaye shi na ce eh, malam aliyu ga abubuwan da nake ci ana faɗa a kanka dangane da wannan gwamnati ka sanar da ni gaskiyar wannan magana domin karan mu je yi abin da bai dace ba. Saboda mutanen garin shi sun kira mu sun ci. bai kamata a ce majalisa ta wanke wannan mutumin da domin ba ɗan jam'iyya ba ne kuma bai na jam'iyyar fatan alkhairi. Ya tabbatar min cewa shi ɗan jam'iyya ne kuma shi ne taɓa yin wani neman kalamai akan wannan gwamnati ba. Wanda bacin na tabbatar da haka ya ce to shi kenan. Allah ya kai za mu duba mu rantsar da kai ba tare da wani matsala ba insha Allah. Maganganun da ya yi suna da zafi akan wanda yake son ya aiki da shi. Ya ce shi wanda ya sa sunan shi kan ya kan ci gaban kowa kuma yana tunanin shi ya fi kowa fahimta kai fahimtar kanta ma yana tunanin ya fi ta na uku maganan da ake cewa kirarin jam'iyyar apc shi ne canji kira na jam'iyyar na canji wani abu ne wanda 'yan siyasa suke son su amfani da shi domin su cimma manufarsu ba wai domin ci gaban al'umma ba wanda shi ya rubuta wannan da hannun shi a facebook yau sun shi wanda da ya zo sai na tambaye shi waɗannan abubuwan kai ka rubuta waɗannan abubuwan bai ba ni amsa ba to duk mutumin da ka ci baka yarda da waɗannan abubuwan da yi ba to babu amfani ka ce za ka yi aiki da shi ya kamata ka tsaya ne a daidai inda ka tsaya bai kamata ya ba ka mukamin kake ya kai ba. Waɗannan hujjoji da kake mm. ƙoƙarin kafawa mm. sun zama na cewar kamar wasu hujjoji ne da ba su shafi ƙwarewar shi ba hujjoji ne da suke na siyasa. Ta ya siyasa za ta haye kan abin da zai kawo ci gaban jiha. A akwai mutane da yawa a kauri waɗanda ɗan siyasa ne kuma suna da ƙwarewa kamar shi wasu ma sun shi ƙwarewa. Domin a majalisa abin da muka yanke shi ne a cikin waɗanda suke siyasa kuma sun cin shi ƙwarewar zai a ɗauko wani wanda yake ya yarda da gwamnati kuma yake ma gwamnatin kafin alkhairi. To kana nufin kenan kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba ma kowane ɗan ƙasa 'yancin ya faɗi albarkacin bakinsa. To ana nufin kenan saboda ya faɗi albarkacin bakinsa eh. ba za ku yi aiki tare da shi ba duk da cancantar da yake da ita? akwai mutane da yawa da suka cancanta a majalisar ma akwai waɗanda sun fi cancanta kaurin ma akwai waɗanda suka fi cancanta an ba su kaɗai ya cancanta ba in za a ɗauko mutane da suka cancanta a jihar kaduna kila ba zan shiga cikin mutum miliyan ɗaya ba ba cancantan shi muka da nayin ba ba komai ba. a takaice kana nufi kenan rubuce-rubuce da aliyu jafari a shafin shi na facebook suna daga cikin dalilai da suka sa ba za ku wanke shi ba kenan a matsayin kwamishina a jihar ta kaduna. shi ne dalilin da ya sa muka shi. Idan Kakakin majalisar jihar Kaduna kenan Honorable Aminu Abdullahi Shagali. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda mazauna ya mai babban birnin kasar suka fara nuna fargaba dangane da wani sabon al'amari da ke kokarin samun gindin zama inda 'yan fashi da makami suka fara afkawa jama'a da rana kiri-kiri ta hanyar amfani da bindigogi musamman a kewayen bankuna abin da ya sa kwamitin tsaron yankin na yamai kiran taron gaggawa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan yamai domin neman mafita. wakilin murya amurka a yemen suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya alhamis a kofar wani bankin da ke tsakiyar birnin yamai inda wasu mutane biyu akan babur suka bude wuta akan wani mutum jim kaɗan bayan ya ciro kuɗaɗen da aka kesta cewa sun kai miliyan 49 na sefa a take wannan bawan allah ya faɗi kas cikin jini jina-jina a yayin da su kuma barayin suka arce da jakar da ke hannunsa kuma zancen nan da ake sun sha lamarin da ke jefa jama'a cikin zulumi. ni sunan Hassan Sale yanzu yau baka iya huta daga nan ka tafi wancan waje a hankalinka kwance ko ina kai tare a karkar kai kana tafiya kai abin yanzu abin da ake a cikin garin ya mai kwace ake kana ji kana ga a zo a kwace abin ka kana ji kana banda da ka iya kuma wani abu mutane wani lokaci suna gani ake abu ba su iya kawo agaji ka gani abin haka ake ta ba mai maganin abin shine muke kai mu ga ma'aikanta masu waɗi a cikin wannan magana ƙara tsatsarta matakan tsaro abu ne wanda gaskiya ba mu saba da shi ba kuma muna son a kawo eh, a samu hannu cikin gabun a samu a ciwo kan shi da dai holusai sun ka saba aza hannu biskan masu kashe-kashe ko masu sace-sace to wanga ma da iyan dai an bincika da kyau to na sani sanin ana aza hannu bisan su sunana ibrahim kantama mazaunin birnin niamey tunda dai yanzu abu an yi daya an yi biyu na tsaron mutane sun je banki sun dauko kudi ko za su dauko ko za su kai a tsare su to ya kamata gaskiya hukuma ta sa ido sosai cikin wannan tafiya tunda sun yi a bakin kokarin su amma wani sabon salo ne wanda shi dan Nijar bai saba ganin wannan abu ba. Wannan na faruwa ne kwana ɗaya ta bayan da wasu 'yan bindiga biyu a kan babur suka harbi wani mutum a kofar wata asibiti mai zaman kanta da ke unguwar Yantala wanda ake ganin sun biyo shi ne daga bankin da ya ciro jika 500 na sefa. Matsalar da wani matashi ke dangantawa da zaman kashe wandon matasa. Babu aikin yi kuma da yawa an bata musu business insu. Eh, ina tunawa lokacin an fara fashe-fashen shaguna sai mun gamu da wasu matasa sun kice a su yanzu babu abun da za su koma in ba su yi tattaren mutane kenan ni sai in ce ma kamar irin su ne wa'annan ga su kansu 'yan kasuwa ko in ce masu hulɗoɗi da banki duniya ta riga ta canza ta fice wannan lokaci ya huce da za ka ɗauki kuɗi cikin jaka kana yawo da shi ka sai za ka kai banki ko za a yi wa wannan lokaci ya wuce ya kamata a ce a rika yin tafiya irin ta zamani tuni dai 'yan sanda suka kaddamar da bincike domin gano ainihin maboyar waɗannan 'yan fashi yayin da a nasa bangare kwamitin tsaron yankin ya mai ke gudanar da taro a wannan juma'a a ƙarƙashin shugabancin gwamna isaka hassan karanta wanda ya ce da ni ba zai ce komai ba sai bayan sun kammala taro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. a gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da yin nazari ne kan takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran dangane da batun shirin nukiliyan Iran din wacce ta kara adadin sinadarin uranium din da aka kayyade mata karkashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015. Sunana Mahmud Lalo. to manyan jami'an gwamnatin amurka sun yi wa iran gargaɗin cewa kada ta wuce makaɗi da rawa a ƙoƙarin da take yi na bunƙasa shirinta na kera makamashin nukiliya wannan kashari da amurkan ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman kare dangi ta iaea e ta tabbatar da cewa lallai iran ta take matsayin da aka cimma a shekarar ta 2015 lamarin da ya janyo kakkausan suka daga mataimakin shugaban amurka mike pence iran should not confuse american restraint with a lack of american resolve kada fa iran ta rika kallon dattakon da amurka take nunawa a matsayin kamar ta rasa yadda za ta yi da ita mu masu fatan alkhairi ne amma kuma amurka da dakarunta a shirye suke su kare muradu da ma'aikatanta da al'ummarta da ke yankin za mu ci gaba da nuna adawa da halayen iran za mu ci gaba da nuna matsin lamba a kan tattalin arzikinta kuma iran ta kwanda sanin cewar amurka ba za ta bari iran ta mallaki makaman nukiliya ba muddin donald trump shine shugaban amurka to sai dai a ranar litinin din ta gabata shugaban dakarun iran ya ce ba wai ƙasar tana takalla fada da wata kasa bane ita abin da take nema shine sauran kasashen da kulla wannan yarjejeniya da su su ɗauki matakan ganin an sassauta mata takunkumin da amurka ta kakaba mata waɗanda suke kassara mata tattalin arziki musamman abin da ya shafi sayar da manta a kasuwannin duniya to amma yayin da ƙungiyar tarayyar turai wacce ita ma take cikin wannan yarjejeniya take nuna da mota kan bunƙasa aikin nukiliyan da iran ɗin ta ce tana yi rasha a nata ɓangaren tana ɗora laifin abin da ke faruwa ne akan amurka saboda ficewa da ta yi daga cikin yarjejeniyar dangane da wannan takaddama na tuntubi muhammad kaddam sadiq isa wani mai shari kan al'amuran da suka shafi gabas da tsakiya wanda kuma mazaunin dubai ne kan makomar matsayar da aka cimma a shekarar 2015 to dama gaskiya ba mamaki domin tun janyewa amurka daga wannan yarjejeniya bisa la'akari da karfin tasiri na faɗa aji na amurka da kuma karfin tattalin arziki a duniya da yawa mutane sun gamsu cewa wannan yarjejeniya a aikace ta ruguje saboda haka wannan mataki da aka zo yanzu shine kasashe a cikin su su kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar kamar na turawa daga cikin su musamman kamar ingila da faransa da jamus hmm. sun yi kira ga iran cewa kada ta dauki wannan mata abin da ake ganin kuma zai iya faruwa a matsayin sakamakon wannan shine zai zama cewa su waɗannan kasashen a ƙarshe sun koma ɓangaren amurka a zahiri wanda dama kamar ka ce ba a zahiri ba dama a bangaren ta suke to zai iya tunzura su su koma goyon bayan amurka din a zahiri to wanda haka kuma zai iya kawo karar rudewar abin domin me za a yi maganar komawa majalis a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yiwuwar cewa a ƙara ba wannan babban takunkumin na majalisar ɗinkin duniya a kan iran to anan kuma za a samu matsala domin tabbas ƙasar rasha da ƙasar china ba za su amince da wannan takunkumin ba to amma komai rashin amincewarsu takunkumi na amurka ma kadai an ga yadda yake tasiri akan tattalin arzikin iran to balle kuma idan aka ce kasashe na ingila da faransa da jamus su ma sun goyi bayanta akan wannan takunkumi to yanzu ina mafita ga wannan yanayi da aka shiga idan aka yi la'akari da cewa ita iran din ta kara adadin sinadarin na uranium bayan da amurka ta kara mata takunkumi su kuma sauran kasashe sun zira ido kamar yadda wasu ke faɗa. To ni ina ganin a ƙarshe dai abin da zai faru da wuya ba a tilasta yanayin bai tilasta mata ta zo an yi magana ta tattaunawa ba tun dai ta Amurka abin da take magana shine dole sai ta yadda cewa ta zo an kara tattauna wannan yarjejeniya da aka yi baya wanda ta ce wa idan sharaɗai da aka sa mata ba su yi ba ita kuma ta ce ta fara sauko saukowa idan kai la'akari da maganganunta na da ita iran domin yanzu ta dawo ta fara magana cewa za ta iya magana za ta iya yadda a zo a kara tattaunawa amma da sharaɗi har sai an shirya waɗannan takunkumai wanda kaga da a farko magana ita ce babu magana kara tattaunawa ma gabaki ɗaya To masu haro a nan shirin duniya Amurka na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin Sa'ida Hamdun da Daniel Brown da suka hada shirin sai kuma Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka wajen hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Hafizu Balarabe. ya ce ya kamata gwamnatin najeriya ta saki shugaban mabiya shiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kada ƙaramar magana ta zama babba nan gaba daga nan sai sako daga mahmud salihu ya ce hakika muna yaba wa gwamnatin jihar zamfara kan matakan sulhu da take dauka tsakanin 'yan bindiga da kungiyoyin sa kai wanda yanzu haka ya yi sanadin kubutar mutane daga hannun masu garkuwansu kuma muna jinjina wa kwamishinan 'yan sandan jihar cp usman na gugu bisa jajircewa wajen gudanar da wannan sulhu da fatan allah ya dawo mana da zaman lafiya a jihar amin sai kuma saƙon da ya fito daga abdulwahab haladu ya ce haba shugaba muhammadu buhari kamar wannan karan ma baka ɗauki darasi a jinkirin naɗa ministoci ba wanda hakan ya ƙara kawo koma baya a gwamnatinka da fatan zaka naɗa sabbin ministoci da wuri don su kama aiki da wuri saboda hakan zai haifar da ci gaban gwamnatinka gaba daya. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ya ce ina jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar kifewar da jirgin ruwa ya yi da su a tsibirin gobir da ke birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar. Allah ji kansu da rahama waɗanda suka jikkita kuma Allah ya ba su lafiya to amin. Sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Tanimu Inuwa zangon buji da Isiyaku Umar Argungu jihar Kebbi. suka ce hakika ya kamata mahukuntan najeriya su tashi tsaye wajen dakila hanyoyi da ake shigowa da miyagun kwayoyi a najeriya domin kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasan najeriya suka tsunduma a ciki to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya mu huta lafiya a gaida binta Esero da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice. Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta tabbatar da cewa ƙasar a yau Juma'a ta karbi rukunin farko na makaman kariya masu linzami kira S-400 daga Rasha. Masana a nahiyar Asiya sun ce rikicin da ke gudana kan harkokin kasuwanci a tsakanin Japan da Koriya ta kudu na iya haifar da matsaloli a ƙoƙarin da Amurka ke yi na neman hana Koriya ta Arewa mallakar makaman ƙare dangi na nukiliya. sauraro daga haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Aidin Otku. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.